A littafin da gabata mun dakata ne daidai inda ya tsini fuska yayi yana zama a saman tosita wanda yake facing din dadi. Sai ce dadi baka san ma yadda nake ji bane but ina shan gwale gwale everything is too much for me. Things are starting to be too much for me. Wallahi na kosa ni bai dawo. A littafin da gabata idan ba ku manta ba a ne muka dawo muka dakata yanzu kuma mun dawo domin mu daura muku ko? Dariyan da Dadi yake shi ya fito da Momi daga kicin riƙe da boil ta zuba fruit a ciki. Sai ta ce, Dariyan me kake yi ne haka, Alhaji? Ni da my son ne, ya zama rago yanzu. I see his effort, but now he is showing me his failure. Ki ce ko aure ma ya yi zai riƙa nuna wa matar tasa ma ragwacin nasa a fele. Ya ƙare magana yana ci gaba da dariyansa. Well, Momi na taya shi. sai ta ce ban da ma abunka ai aiki daban riƙe mata kuma daban i know ko mata biyu ma aka haɗa wa sharif zai iya rike su kuma ma a ga sauyi a cikin one month ma duk da haka yaro na ba daga nan ba dole ma abun yayi masa ma yawa aikin kamfani guda ai ba wasa bane duk wanda kaga ya rike kamfani yana jagorantanta ai ba karamar abu bace dan janyo eyeglasses din nan nasa yayi zuwa saman hancinsa yana dalalowa mumi idanuwansa da fadin oh yau kuma ke ce da kare sharif To ai na ga kana nema ka mayar min ma da shi Wikman ne, bayan ma na san jarumin namiji ne ɗana. Amma tsaya, muna magana ma ban gama Maryam ba, kuma ba ba ku dawo tare ba ne. Ta ƙare magana tana kallon Sharif wanda ma ya rike idanuwansa yana faman cizon labbansa. Maganar mumin ne yasa ya bude idanuwa sanin da yayi yi da shi take yi. Ba su shigo tare ba, mai bi ma bai dauko ta ba kenan. Dadi ya furta shi ma yana mayar da hankalinsa ga Sharif domin jin me ma zai ce. Wai Sharif ana magana, ita yarinyar nan kar dai a ce ma baka ɗauko ta daga makaranta ba mummy ta ɗan yi jim ta yi maganar a zafafi saboda ganin ma ya yi musu shiru ma yana tsilala musu idanuwa bai ce musu komai ba shi wallahi shab ya ma manta da yarinyar kuma ma ya gaji ba shi ya ɗauko ta ba jiya shi ya sa ma yau bai yi tunanin ma zai je ya ɗauko ta ba in fan ma bai tuna ma da ita ba ballanta na ma yi tunanin zuwa makarantar har ya je ya ɗauko ta since Daddy ya yi masa gargaɗin he will always come and pick her up mom wallahi na manta ne wallahi na manta salati momi ta saka tana shafa hannuwanta ta ce hurry up and get go get her tun kafin ma in saba maka wallahi mom don Allah ki haƙuri wallahi bana jin daɗi call Sadiq to pick her up since it was too late before I went harara ta watsa mishi tace miƙo min wayarka mika mata yayi yana tura bakinsa gaba dadi ya ce wato baka jin magana da ni maka ko baka jin magana ko eh Sharif baka ji abin da na faɗa maka ba ne. Na ce kullum kai zaka na zuwa kana ɗauko ta but, ashe ma ta bayan kunninka ma maganar tawa ta bi ko? Bata ma shiga cikin ka har ma kai amfani da ita ba kenan ko? Me kake nufi? That the problem in my head is why I forgot and today I passing 5:30 before leaving the office. I forgot daddy. girgiza kansa kawai dadin yayi yana mai ɗaukar jaridar shi da ya aje sai kuma ya saki dubansa ya ce ya maganar wurin aikin ina fata komai dai yana tafiya normal normal babu wani damuwa ko no dad har yanzu dai kayan nan ma ba su iso ba i think akwai wata matsalar ne me yasa ma baka faɗa min ba ba yau kace za a kawo ba eh daddy but i don't know the problem har yanzu bayan bai ma wuce singapore ba har yanzu kayan bai wuce singapore ba Guntun Saki Dadi ya ja yana ajiye jaridar tare da put about usual inform me of this important matter amma ba wai ma ka bar maganar shiru ba wayin sai ɗauka yana latsawa at that time mommy ma finishing talking to Sadiq sai ta miƙa masa waya tana cewa riƙe wayarka and from today if you come back to this house without her za ka ga mai zan yi maka a gidan nan kai ma ka san halina ba sai na faɗa maka ba ta jakwafa tare da ɗaukar wuƙa ta soma yanka fruit shi kuma sharif miƙewa ya bai ce komai ba ya nufi sama yanayin da yake ciki ma bai sa ya damu da faɗan momin ba tunda sosai yake jin ciwo na ƙara taso masa a yanzu dauriya kawai yake a halin da yake ciki shi kaɗai ya san me yake ji a cikin zuciyarsa da kuma gangar jikinsa tsayar da shi dadi ya yi saboda ya gama wa wayan da yake yana kallon sa ya ce kayan nan ba za su samu ba sai zuwa 3 to 4 days ina tunanin akwai matsala gaskiya yayi maganar cike da damuwa tsayawa ya yayi a saman beni yana kallon dadi sai kuma bai ce komai ba ya juya ya wucewa zuwa ɗakin sa since ba zai iya jure tsayuwa ba gwara ya je ya sha magani idan ya dawo sai su yi maganar daga baya wannan kenan wai kawar taki ma bata magana ne since we started working she did not say a word dariya fina tai ta ce she talks a lot yaya sai kuma ta dan juya tana kallon Maryamu ta ce friend ga yaya na, hunaif ba ku gaisa ba fa. Sai time ɗin ita ma ta tuna ba su yi gaisuwa ba sai ta ce ina yi ne? Lafiya lau friend. Ai na tunanin ma laifi ne ba za a yi min sannu ba. Duk murmushi suka yi saboda jin me yace. ita kuma sai ta ɗauke kanta daga kallon inda yake ganin suna haɗa idanuwa da shi ta jikin miro ita abun da ke ranta ma yafi fi ma damunta har ranta bata ji daɗin rashin zuwan ɗaukan ta ba da aka yi ta saka ran ganin sharif amma kuma babu shi mai bi don an tilasta mishi ne shekaran jiya shi yasa ma ya zo mai bi kuma ma ba shi zai rika zuwa ya ɗauke ta ba tunanin da ke ta faman mata yawo kenan a cikin kwakwalwar kanta har ma ba ta jin hirar da suke sai da aka kawo kofar gidansu sannan ta jiyo sauti kamar ana kamar ma muryar fina tana kiran sunanta firgita ta yi ta zuba musu idanuwa su ma haka kallonta suke cike da mamakin aina ana ta magana ba ta ji ta tafi wata duniyar ta tunani fina ta ce friend ina ta magana fa baki ji ba kin faɗa dogon tunani i hope dai kina lafiya ko Gyaɗa kanta ta sai ta duba ta, ta gama inda suke. Ganin kofar gidan ɗin nasu ne, yasa ta ajiye ɓoyayyen numfashi tana sal tana kallon su. Nagode, gode. Hunayb ya ce, babu godiya tsakaninmu, ki gaishe da mutanen gida ko? kai ta gyaɗa mishi tana turo kofa ta bude sai da mata fita sannan ta yi sallama da fina ta rufa masa kofa, ta wuce bakin gyaɗin ta shige shi kuma ma ya ja mota a hankali bayan ya ga shigewar ta cikin gida sai da ma ya juya kambun mota sannan ya ce na ga ƙawar taki ma kamar ma wani abun na damunta ko haka take ba ta son yawan magana I don't know yaya since ni ma jiya ma na fara sanin ta ranar Monday ta fara zuwa board ma ban zo ba amma ina tunanin rashin lafiya da ta yi ne har yanzu ma bata watsake ba rashin lafiya kuma kina nufin ba ta da lafiya yayi maganar yana ɗan kallon fuskarta eh jiya mayar da ita gida aka yi ba ta jin daɗi i think shine ma dalilin da ya sa maganta haka jinjina kan sai ba tare da ya ce uffan ba yayin da yake ƙara tuna zanen fuskarta daga idanuwansa numfashi ya ja a ransa ya ce she is very beautiful ta shiga raina sosai suna nan zaune sai ga Maryamun ta shigo ɗakin cikin falo da sallamanta amsa mata suka yi suna binta da kallo momi ta ce ina sadiq din ashe har ya dauko ki kwabe fuska ta tana takowa wurin su tare da zame jaka take cewa a momi bai zo ba na jira na jira ba ma ban gan kowa ba bai zo ba to wane ne ya dauko ki kar dai a ce da kanki kika dawo a amomi wani ne ya dauko ni yayin wata classmate dina sun ce a nan suke shi yasa masu rage min hanya kawai dai baki san mutum ba ma sai ki hau sa Maryam duka duka yaushe kika fara zuwa makaranta da zaki yadda da wani har ma ya kawo ki gida tunda ta dawo lafiya dai ai a daina maganar da ja ki bar yarinya ta huta maza tashi dauta ki je ki dauko abin da ya kamata ki dauka kuma ki cire kayan ki time na sallah ma yayi sai ki sallah kafin nan sai ki fito dadi ya furta yana yi mata murmushi to dadi ta miƙe da jakar nata a hannuwa ta wuce hanyar ɗakinta ita kuma mami sai ta ce bari dai in kira sadiq din saboda na san ma yanzu haka ma ya ɗauko ta sis ma ya ce min ma yana kan hanya ne dama ya tafi ɗauko ta to bara in dawo da shi Oke, gwara haka dai ki kira shi ni ma bara ma na naje na yi alwala sai na wuce masallaci ko a tare suka miƙe suka tafi sama momi ɗakinta ta tafi ta kira Sadiq ta faɗa masa ya dawo kawai dai tunda Maryam tana gida daga nan bayan ta ajiye wayan ita ma alwala ta ta zo ta tayar da sallah wasa-wasa Sharif tun da ya shige ɗaki ba su ƙara jin ɗuriyarsa ba ashe har masallaci bai je ba tun da cikinsa ya matsa mishi kwanciya ya yi tun da aka ya samu magani ya sha bai ji katabus ba jikinsa sai sarawa yake sai rawan sanyi yake yi dole ma ya rufe kansa yana ta sun ciwo dadi ne da ya kula bai je sallah ba after sun dawo daga masallaci sadiq din ya je ya duba shi a ɗaki zuwan sadiq sai ya ga halin da yake ciki hankalinsa ya tashi matuƙa wurinsa ya tafi yana ta kiran sunansa sadiq i'm not feeling better go and tell daddy okay yaya okay yaya ya amsa mishi cike da tausayin shi yana juyawa ya fita da sauri kai tsaye falo ya je sanar musu da halin da sharif din yake cike da kuma yadda ya samu sharif din duka ya ba su labari sosai suka tashi hankalinsu da sauri suka taso a tare suka nufo ɗakin nashi Maryamu na zaune bata tashi ba saboda tsoro ya hana ta shiga ɗakinsa, amma har ranta ta damu da jin cewa bashi da lafiya ne. Dama a ranta tana jin tamkar wani abun ne ma ya same shi. Yanda zuciyarta ke bitin kamar zai faso ƙirjinta ya fito, ta kasa natsuwa ta ci abinci ma da ke gabanta. Tana nan zaune sai gani ta an fito da Sharif ɗin Dadima da Sadiq sun riƙo sa take hawaye suka silmiyo mata akan kuncinta da sauri ta tashi tana bin su da kallo ta kasa motsawa sai rawa da jikinta yake ganin sun fito waje ita ma sai ta take musu baya da saurinta a gabanta aka saka shi a mota tana tsaye kusa da momi wacce ma take maganar za su bi ta Buddadi ya hana ta ya ce su za su wuce asibiti ta zauna a gida kawai dole ba don taso ba ta haƙura suna ganin motan ta fice bifo ma su koma ciki Maryamu kasa cin abinci tai tana zaune tana kallon momi da ke faman zirga-zirga fuskar ta dauke da matsananciyar damuwa sai daga baya ne ita ma ta kula da halin da take ciki ta kalle ta cike da tausayinta sai ta nemi wuri ta zauna tana ce mata ci abincin ki Maryam kar yayi sanyi ko momi momi ba zan iya ci ba ta yi magana tana kokarin fashewa da kuka kar ki min kuka anan ki ɗauki abincin nan ki ce. sharif babu abin da zai same shi zai warke insha Allah sai ta soma mararrashin ta tana bata baki Da ƙyar da ƙyar da lallami da rarrashi ta samu ta ƙara yin loma a cikin abinci sannan ta ce su je su yi sallah sai su yi mata addu'a Allah ya sa ya samu lafiya. Jiki babu ƙwari Maryamun ta koma ɗakinta sai a lokacin wasu hawaye masu ɗumin gaske suka fara sintiri akan kan fuskarta. hannu ta sanya tana sharewa before ma ta shiga toilet ta ɗauro alwala sallah ta yi sannan ta yi wa sharif ɗin addu'a tana gamawa ta tashi ta koma falo ta zauna lokacin ma momi bata fito ba sai daga baya haka suka zauna zugum zugum duk da momi ma tana gwada kiran numban dadi but wayan tana ringin baya ɗauka zuwansa ɗake yin alwala a can ya bar wayan sai daga baya ne ma dabaran kiran sadiq ɗin ya faɗo mata ta danna masa kira tana faɗan tana fatan a ce ya ɗauki waya ai kuwa bata daɗe tana ringin bai ɗauka hankali a tashi take tambayar sa jikin sharif ɗin mom har yanzu dai duba shi ake basu fito ba likitocin ina dadin naku ya shiga ofis ɗin dokta ya kira shi ok idan ya fito sai ka sake kira na sai ta kashe wayan tana ajiyewa tare da kallon maryamu maryam ki je ki saka maryam ki je ki sake zuba abincin nan ki ci ko sai ki je ki kwanta ki huta kin ga kin wuni a makaranta ba ki wani abun kirki ba yanzu kuma gashi kin zo nan ma ba za ki wani abun kirki ma cikin ki ba fi sabilillahi mutum baya lura da cikin shi ya za a yi ya ji kuzari eh na ce ki masa addu'a zai samu lafiya ki daina daga hankalinki kin ji ko Maryam a'a momi ni fa na koshi fa kuma fa bana jin barci shiru ta bata sake ce mata komai ba sai ta kunna musu tv ta kunna sunna tv ana haska wa'azin bin usman kallo suke amma ba wai fahimta mai ake suke yi ba daga ita har momi ba sa iya fahimtar abin da ake yi a gidan tv din kawai dai sun kunna ne suna saurara amma ba sa ganewa Kusan karfe goma suna wurin amma har yanzu su dadi basu dawo ba duk da momi ta sake kiran sun yi magana da dadi ya faɗa mata ba gado za a ba su ba za su dawo yanzu. Lokacin Maryamu har ta soma gyangyaɗi saboda mugun bacci da take ji. Amma ta hana kanta ta yi ta fara da ta fara da ta fara za ta tashi ta mayar da idanuwanta akan kallo. Sige da tausayin tausayinta momin take kallonta don ta san ta damu sosai da Sharif ɗin. Tana tausayawa yarinyar ƙarama da ita amma ta mace a soyayyar ɗa namiji. Ta yadda ita ta ce ta je ta kwanta saboda ya samu lafiya yanzu ma suna kan hanyar dawowa. Jin wannan bayani na sai sa hankalin Maryamu ya ɗan kwanta. har ta samu ƙwarin gwiwar zuwa ɗaki ta kwanta tana shiga ta faɗa kan gado sai bacci babu ko addu'a tunda baccin ne kaɗai a ta burin ta kawai ta samu ta kwanta ta yi bacci a halin da take ciki Sharif kuma an ba shi taimakon gaggawa ne bayan likitan ya gama duba shi sai ya fita ya bar Milnos a wurinsa, After ma ya bashi umarnin yi masa allurai da aka kawo masa, sannan ya fita zuwa ofis ɗinsa shi da Dadi. A nan ya yi masa bayanin kar ya damu ciwon da yake fama da shi ne na ƙoda ya tashi masa, kuma gaskiya abun yana ɗan yin gaba ne ba kamar baya da suke tunanin ma idan yana shan magani za a dace ba, don haka da yiwuwar ma kowane lokaci za a iya buƙatar yi mishi aiki domin a canza mishi guda ɗaya daga cikin ƙododin. Tunda ɗayan ya riga da dama ya fara lalacewa da yawa, hakan ne yasa zai riƙa tashi masa a any time dadi ya ce ai babu zancen kwantar da hankali a nan tun da dai ba ci gaba aka samu ba a lafiyar ɗin murmushi dadi ya yi ai dokto ya yi ya ce to ya za mu yi alhaji dole ka kwantar da hankalinka tun da dai idan kuka tayar da hankali shi kansa mara lafiyar zai damu kuma ma hakan zai zo ya yi affecting ɗinsa Don haka a yanzu dai kan ba za mu riƙe su a asibiti ba, za ku iya tafiya gida sai ya ci gaba da shan magunguna da muka rubuta masa. One week sai ku dawo daga nan sai a yi maganar aiki, don shi ma zai fi gaskiya. Shi kenan, na gode doctor, babu damuwa duk abin da ka ce haka za mu yi. Ya mika masa hannuwa suka gaisa sannan suka miƙe a tare suka fita suka wuce room ɗin Sharif ɗin wanda yake a ciki. After an kawo magani sai suka riƙe suka fito suka riƙe shi su zuwa bakin mota suka taho da shi. Duk da jikin nashi da ɗan sauƙi ba kamar ma yadda suka kawo shi asibitin ba, amma hakan bai sa dadi ya kyale shi ba sai da ma suka rike shi har ma ya shiga mota. Sadiq ne ya ja mota suka wuce gida. Lokacin da suka isa Momi tana nan zaune tana tsimayin zuwan su tana kiran mo tana jin ƙaran mota ta fito da sauri ta nufi wurin su Tahim ɗin har sun fito cikin mota da sauri ta karisa tana kallon Sharif ɗin har zuciyarta ta yi sanyi ganin alaman da sauki jikin nashi. Sai ta amshi maganin da ke hannun Sadiq tana masa sannu. A haka suka karisa ciki suka zauna a saman sofa. Dada ya ce to ta samo masa abinci ya so mace. Sai ya sha sai ya sha waɗanda aka ce ya sha tukun. Miƙewa ta yi ta nufi kicin ta ɗibo abinci, since ta kwashe komai na saman dining ɗin ta mayar can. a filet ta ɗebo mishi ta kawo sannan ta ɗauko wamu wata ta ajiye masa dadi da ke duban sadiq ya ce mishi sadiq ka je je ka ɗaki ka kwanta tun da dare ya yi ka ga gobe kana da school ni ma abin da na gani kenan gaba ɗaya yau a school ya wuni tashi wata ka je ka kwanta tun da shi ma yana jin barci bai yi gardama ba sai da safe ma ya yi musu tare da ƙara yi wa sharaɗin sannu da jiki sannan ya wuce mummy ta ce ka ci abinci mana ka zauna ka tasa a gaba ya kamata ka ci kai ma ka je ka kwanta ko a hankali ya sanya hannuwa ya ɗauko cokali yana ɗibo abinci daurewa kawai yake saboda yadda ya ga sun damu da shi suna ta lallaɓa shi haka ya ci abinci kaɗan sannan ya sha magani har ɗaki suka raka shi sai da ya kwanta sannan suka je su ma suka kwanta can cikin dare maryamun na cikin barci ta ji kamar mutum a jikinta duk yadda ta so ta yi barcinta ta manta da yadda take jin motsi ba ta gaza saboda yadda ake taba mata wasu sassa na jikinta ana mata wani irin wasa da ta kasa jurewa dole ta buɗe lumtsatsun idanuwanta masu cike da bacci a hankali take buɗe su har ta ware su a saman fuskar sharif din da hasken wata ya haska mata shi mamaki ne ya kama ta duk wani irin bacci ne ke fisgarta a lokacin amma hakan bai sa ta ta ki wartsakewa idanuwanta ba nan take ta sake kura masa idanuwa zahiri dai take gani wani irin Wani irin dokawa zuciyarta take saboda jin ya kai kansa saman ƙirjinta, ya manna a wurin. Take ta buɗe baki da nufin yin ihu, amma sai ta ji gum ya rufe mata baki yana ɗago kansa tare da zuba mata jajayen idanuwansa da suka ƙara girma suka yi wani irin kala da su. mutsu-mutsu ta mai tana kokarin kwace jikinta domin sai a lokacin ma ta gama fahimtar babu kaya a jikinta haka shi ma suna cikin blanket ya rufe su duk yadda ta so ta motsa ta kwace jikinta ta kasa sai kawai ta yi shiru tana jan numfashi yayin da zuciyarta take bitin kamar ma za ta faso kirjinta ta fito kar ki hana ni abin da zuciyata take so na san kina so na da yawa ba za ki so na mutu a irin wannan hali da nake ciki ba ni mijinki ne baki da hurumin hana ni kanki kawai ki bar ni in yadda nake so idan kina hana ni kanki mutuwa zan yi in kika hana ni ko kina so in mutu ne gumta yi ta masa sai zuciyarta da ke ci gaba da bugawa ita har yanzu ganin abun take yi kamar a mafarki tabbas mafarki take sharif ba zai zo wurinta da wannan bukatar ba kamar ya san ma me take magana a zuciya sai ya haɗa bakinsa da kunnenta tare da furta mata na san me kike tunani ba mafarki ba ne zahiri ne don haka in har ma kina son in soke sai kin taimake ni ba na son kina min musu ke mata ta ce yana gama furtawa ya haɗe bakin su wuri ɗaya abu kamar wasa Maryamu ta kasa gane kanta ta kasa hana sa abin da yake mata in fact ma daga lokacin tamkar bata san me ke faruwa ba idanuwanta a rufe suke tana jin duk abin da yake yi da ita amma ta kasa motsawa bare ma ta hana shi kuma ta kasa yin kuka komai yana wakana ne kamar a mafarki daga baya ma ta daina gane komai ba ta sake sanin ma inda take ba sai da gari ya yi haske sosai bata farka ba sai da momi ta zo ta tashe ta sannan ta tashi ta ganta babu kaya a jikinta ta take komai abin da ya wakana jiya ya dawo mata fil zahiri ta yarda cewa ba wai mafarki bane sharif ne yake bibiyanta a fili ta furta kenan ya san cewa ita matarsa ce har yana bibiyanta har yana bibiyan domin ya karbi haƙƙinsa maimakon ma ta ji haushin abun sai ma farin ciki da ya kama ta tabbas tana ganin cewa wata rana dole Sharif din ya ƙaunace ta tunda har yana iya biyo ta ɗaki domin dai amsar wani abu daga wurinta ta tashi da fargaba amma sai ta ji wasu a zuciyarta tare da jin farin ciki har a cikin ƙasan zuciyarta da sauri ta yi wanka ta shirya saboda tunanin cewa Sharif ya ji sauki an dawo da shi gida jiya ta kosa ta yi tozali da shi Ko da ta fita ma babu ko da ta fita falo babu shi har suka gama breakfast ita da Sadiq za su tafi amma bata ga Sharif ba shi yasa ta tambaye momi ta ce momi ko in je in duba ya Sharif ne murmushi momi ta ce har kin san cewa ya dawo ne ashe kin damu da wannan mijin naki maza maza tashi ki je ki gaishe shi sai ku wuce kin ga time ne ya kusa kurewa za ku yi late farin ciki ne ya cika ta jiki na rawa ta nufi benin za ta haye Momi ta ɗaga murya tana cewa ki a hankali don Allah ba na son wannan rawan jikin naki ko. Tana jin Sadiq yana mata dariya amma bata juya ba sai da ta ganta a bakin kofan ɗakin nashi sannan ta saki ajiyan zuciya tana tunanin wani abu ne za ta tarar. Har a ranta tana jin tsoron shiga amma kuma tana abun da ya faru daren jiya sai hakan ya bata kwarin gwiwa tana murmusawa tare da buɗe kofa ta shige ciki. to duka duka anan wurin zan dakata sai mu haɗu da ku a littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance wannan labarin ya kare a nan sai mu haɗu da ku a littafi na gaba